أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta asabar goma sha uku ga watan zulhijja hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta dace da talatin ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka أحكام الجنائز وبدعها واللفاوة فضيلة الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين ابن نوح الألباني Allah sarki ya ji kai shi gafarta mishi yau shine darasin mu na bakwai a cikin wannan littafi insha har yanzu muna fasali na hudu, inda malai yake magana akan hukunce hukunce da suka shafi binne gawa mun tsaya a fakara ta takwas. wadda yake nuna mana wane ne ya fi haƙƙin sauke gawa a cikin kabari wani wannan shi ne bakwai ko na 98 shi ne wale mana maganar miji ya halatta miji ya zama shi zai jibinci sanya matarsa a cikin a kabari kuma waɗannan fakara ɗin malam ya kulla su ne don ya ƙara tabbatar da cewa maza su suke sanya mamaci a kabari ba mata ba bai halatta ba ga a ce mata ne za su sanya mamaci a kabari ko da mamacin mace ce to maza su suke sanya ta a kabari to shekara ta casa'in da tara sai malam ya faɗi wani dalili da zai iya sanyawa da zai iya sa ya zama a ta wani wanda kusancinsa ga mamacin ya yi nisa amma sai a fifita shi akan wanda ya fi kusa da mamaci saboda wani dalili malice lakin na zalika mashrufun بما إذا كان لم يطع تلك الليلة وإلا لم يشرع له دفنها وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو أجنبيا بالشرط المذكور مالك شوى سيدي حق a ce miji shi zai sanya matarsa a cikin kabari ko wani makusanci yace to wannan haƙƙin yana kasancewa ne da wasu sharaɗi sharaɗin shine ya zamanto bai sadu da iyalinsa ba a wannan dare daren da wace gari shi aka yi wannan rasuwa yace in ya zama a wannan daren ya sadu da iyalinsa to a wannan halin shari'a ta hana shi shine ya jibinci sanya gawa a cikin kabari Ya ce sai ya zama wani wanda ba shi ba shi ya fi cancanta da ya dinna wannan gawa din ko da wani da ba shi ba kuwa bako ne zai zama dangantaka na jini a ce gashi shi kadai ne yake da dangantaka na jini da wannan gawa amma kuma a daren ranar ya sadu da iyalansu to wannan halin za a fifita wani wanda bai kai shi kusanci ga gawan ba wanda shi hakan bata faru da shi ba shi zai binne mamacin menene dalili qala ce li hadisi Anas bin Malik radiyallahu anhu sura hadisin sahabi Anas bin Malik Allah madaukakin sarki ya tsare da a gare shi qala Anas bin Malik radiyallahu anhu yake cewa shahidna ibnatan li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yace mun halarci lokacin binna gawan ɗaya daga cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa rasulullahi sallallahu jalisun ala al-qabri Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana zaune a gefen wannan kabari din فرأيت عينيه أدمعان حنس رضي الله تعالى عنه إذا نم من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة تكد حوائي ثم قال ذاك الوضع سن يداوى سيتي ماذا الله صلى الله عليه وسلم هل منكم من رجل لم يقارف الليلة أهله shin a cikinku akwai wani mutumin da bai sadu da iyalinsa ba a daren yau faƙala abu falhata abu falhata al'ansari sai yake na'am ne kan tabbas hakan bai faru da ni ba Yace ana ya rasulallah fa nazala sai shi abu talha ya zama shi ya shiga cikin kabarin qala manzo Allah ce fanzil fi qabriha fa qabaraha manzo kai sauka ka shiga cikin kabarin kai za mu miƙa maka ita ka sanya ta a cikin kabarin an gane ruwaya ta yi zai faɗa mana wace ce wannan yar da ta rasu lokacin yace wa fi riwayatin wata har ila daga Anas anna ruqayyata radiyallahu anha lamma yace na na ruqayya Allah ya kare ta a gare ta yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matar sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu ce lamma mata a lokacin da ta rasu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace bakin kabarin yace la yadkhulu al-qabra rajulun qarafa al-laylata ahlahu Annabi sallallahu alaihi ce kar wani wanda ya saru da iyalinsa a daren yau ya shiga cikin kabarin duk wanda a cikin mutum nan a daren yau din nan ya saru da iyalinsa to kar ya shiga cikin kabarin nan kar ya zama daga da shi za a sanya gawar a cikin kabarin yace Anas dan Malik yace falam yadkhul Uthman ibn Affan radiyallahu anhu al-qabra mijinta Usman ɗan Affan yana gurin amma sai shi ma bai shiga ba an fahimta ku so da wannan screen din ta ce shi da babu wannan screen din kaga a matsayin shi namiji yana daga cikin waɗanda suka fi kowa cancanta su yi su shiga wannan sanar shelar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sai zama hakiki malai ce ruwayan farko imam bukhari ya tabbata shi a cikin sayin littafinsa. da Imam Tahawi a cikin Mishkilul Atab da Imam Al-Hakim a cikin Al-Mustadrak da Imam Al-Baihaqi da Imam Ahmad duka sun tsar da ruwayan farko kuma siyakin da mala ya kawo ya kawo siyakin da ya zuwa cikin Musnad ta Imam Ahmad ne Allah ya kare Allah ya ji kan shiga fanta mishi kace ruwaya ta biyu kuma Imam Ahmad ya tsar Imam Tahawi da Imam Al-Hakim da Ibn Hazm duka sun tsar da shi ta hanyar Anas bin Malik shi har ila yau yaƙin imamu ahmad ne aka kawo a cikin wannan wannan ruwaya imamul hakim bayan da ya tsaro ko hadisin ruwaya ta biyu sai ce hadithun sahihun ala sharɗi muslim shi ne tabbatacce ingantacce akan sharaɗin imam muslim yace sai malam albani ce wa huwa kama qala kuma yadda imam hakim ya faɗa nan haka hadisin ne. yace wa aqarrahu az-zahabi imam az-zahabi shi ma ya kara tabbatar da wannan magana na imam al-hakim mai saburi an gani yace illa ba'd al-a'immati qad istankara minhu tasmiyatahu al-bint ruqayya sai dai wasu daga cikin malamai suna ganin cewa kiran sunan ruqayya a ruwayan hadisi ba daga Anas bane ba daga Anas bane shi Anas bai faɗi sunan wace ɗaya ce ta rasu ba amma wanda ya ruwaya daga Anas radiyallahu ta'ala anhu Hammad shi ya shi ya shi ya faɗi wannan magana Malik ya qala an-Nawawi Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ya faɗa cikin tafsir al-Majmu' da yake da yake wannan hadisin a cikin littafin al-Majmu' da yake wannan hadisin sai ke tsokace sai ce hadal hadith min al-ahadith alladhi yuhtajju biha yace wannan hadisin yana daga cikin hadisai da ake kafa hujja da ita fi tsaunin rijali hum alladhina yatawallawna al-jafna ake kafa hujja da ita wajen tabbatar da cewa maza su suke jibintar binne gawa ba mata ba bai ba yace wa in kana al-mayyit imra'atan ko da wacce ta rasu mace ce to maza ne za su sanya da a cikin kabari qala imam an-nawawi yake cewa wa ma'lumun anna aba talha radiyallahu anhu ajnabiyyun an banati an-nabi sallallahu alaihi wasallam yake sanannen abu ne abu talha wanda shine ya sanya wannan yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kabari a wannan lokacin ai shi ajnabi ne ana ba muharrami bane ga ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walakin da kana min salihil hadirina sai dai yana daga cikin mutanen kinki da suka halarci wannan janaza din walam yakun hunaka rajulun muharramun illa annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin babu wani wanda ya zama muharrami ne na ita wannan matar da ta rasul in ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam yace fa la'allahu kana lahu fi nuzul qabriha yace kuma zai iya yiwa shi annabi sallallahu alaihi yana da wani uzurin da ya hana shi ne ya kai ya shiga cikin kabarin ya sanya ta an fahimta ku tun da annabi sallallahu alaihi yana sa mace a kabari da hannunsa an an je makabarta a mun karanta wani makafin a sa mamacin shi zai shiga kabarin ya kwanta ko ya shiga kabarin ya kwanta tukun a sa mamaci a ciki Mana ba wani misal lafiyar ya ƙi sata wani saboda shi bai sa mutum a kabari ba ne. Kira a lokacin yana da uzuri da Allah uzurin da ya hana sauran sawa shi ma yana da irin wannan uzuri. An fahimta ku. Ni da ma ka'idar shi ne in ka karantar to aiki da karatun a fara gani daga ni daga gare ta daga gare ta. Sai ke wa kaza rautu wa haka ma mijinta la'alla shi ma yana da irin wannan uzurin. ومعلوم أنها كانت أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن هناك yace kuma sananne ne ‘yar uwanta Fatima da sauran mata wanda suke ‘yan uwanta muharramanta suna raye a lokacin suna raye a lokacin kaga inda ya halatta wani wanda mata su sa mutum a kabari da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce a kira su Fatima zo sa ‘yar uwansu ko ba gani ba amma so da ba wannan ba shine shari'a bai sa ba kira su yace fa dalla ala annahu la madkhala lin nisa'i fi idkhal al qabr wa dafn yace wannan sai nuna cewa babu yadda za a yi a ce mata ne za su zikinci sanya mamaci a cikin kabari shari'a bai yadda da wannan amma an samu lalurar da gashi an yi rasuwa babu kowa a wurin sai su matan misali a wannan halin kuma in akwai maza waɗanda ba musulmai ba su sai su yi haƙuri mata musulmai ke su su yi an fahimta ku a wannan halin su mata musulman su suka fi cancanta sama da mazan waɗanda ba mai ba ba musulmai ba an fahimta ku wallahu ta'ala a'lam malai ke kuntu malai ke ne ce wal hadithu zahiru dilalati على ما ترجمنا له وبه قال ابن حزم رحمه الله ce hadisin a zahiri dalili ne akan abin da muka faɗa na cewa maza su suke sanya mutum a kabari kuma wannan shine abin da Imam Ibn Hazm Allah ya ji shi gafarta mishi ya faɗa a cikin almuhalla. sai malam yayi wani tsokaci tsokaci mai kama da raddi sai ce wa min al-zara'ib yana daga cikin abubuwan mamaki anna ammat kutubil fiqh allati kuntu waqaftu alaiha yace kusan gaba ɗaya littattafan fiqhu waɗanda ba ba na hadisi ba duk waɗanda na iya jamka na iya na iya na ha, mallaka ko duk littattafan fiqhu wanda na iya na nayi karatu a ciki yace yace bi hadhihi munasaba lam tata'arrad bi hadhihi masala yace duk littafan da na iya mallaka ko na iya karanta na tafin zai gaba babu wani shafi da na sani na fiqhu wanda akan abin da ya shafi matsalar janaza ya kawo wannan matsalar ya kawo matsalar cewa da farko ya jazama cewa babu yadda za a yi mace ta zama ita za ta za ta jibinci sanya mamaci a kabari ko kuma ya kaucewa ko da mazan ne ga wani sharadi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk da hadisin a sahih bukhari ga hadisin a musnad imam ahmad ga hadisi ne yake harare ba koyayye ba yace amma ko ba wani sanin su da ya faɗi wannan matsalan yace la nafiyan wala isbatan ban gwagwalin sanin fito da ya kore muku ya tabbatar a duk shiru suka yi shi ma nake wa hada dalilun yace wannan kuma dalili ne min adillatin kathiratin na daga dalilai masu yawa ala annahu la ghina in faqih an kutubi sunna cewa babu yadda za a yi mutum ya wadatu da waɗannan littafan fiqhu ya ce ba zai karanta hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi ce ba zai taba yiwa ba in ka ce sai ka wadatu da su ka buƙatar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to au ba da yawa na addini za ka rasa shine abin da malam ke magana yace khilafan lima yadhunnuhu al-muta'assiba للمذاهب أن كتب الفقه تغني عن كتب الحديث yace sabanin abin da waɗanda suke da ɓangaranci akan abin da ya shafi mazhabobi masu rikon mazhaba irin riƙon da ake ma ƙur'ani da Sunna su suke cewa ai in dai kai riko da fiqhin mazhaba to ba ka bukatan hadisai yace bal wa an kitabillah wani ma yana ganin cewa daga littafin fiqh ba ka buƙatar sai ka ka karanta su hukunce hukunce a kur'ani ko tafsiri ba ka ba bukatar wannan malaki tabaraka wa ta'ala amma ya yaqulu zalimuna uluwan kabira yace Allah ya girmama ya ɗaukaka ya tsarkaka daga irin wannan maganganu da waɗanda suke suka zalunci kansu suke fada Allah ya girmama girmama mai girma yana malam nan ya ja hankalinmu ne cewa karatu kawai a littafan fiƙo baya wadatarwa a san gaba ɗaya hukunce-hukunce na addini dole ka koma kamar da su ma malaman fiƙo suka fuke faɗa kowa ta ga ya faɗa cewa wannan littafai an yi ne na gama garin mutane a wanda ya zama ɗalibi ne karatu ya kai mataki na ishihadi suke cewa karka yi riko da abin da muka faɗa sai ka san dalilin da muka dogara kai an fahimta ku to kuma ya zaka san dalilin da suka dogara kai shine shi ya koma zuwa ga Qur'ani da Sunna da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana za ga ga dalilin da suka dogara kai in dalilin mai rauni ne sai musu addu'a ka roki Allah ya ji musu kuskuren da sai na kafa dalilin da mai rauni kai kuma ka dauki wannan inganta shikenan an fahimta ku Allah ya sa mu gani to wannan fakara haka yana kara tabbatar mana maza suke jibintar sanya mamaci a kamari sannan kuma da sharaɗin da ke da ke sa wani lokaci a fifita wanda yake da nisa da mamaci kan wanda yake kusa da mamaci fakara ta ɗari halace wa sunnatu idkhalul mayyit min mu'akhkhar min mu'akhkharil qabri yace abin da yake sunna shine ana sanya mamaci ne a cikin kabari daga wurin kafa ƙarshen kabari wajen kafa ake shigo da mamaci kabari har yadda tsewa ake yanzu dewa ana wannan ana wannan kuskuren duk da cewa ah, malamai musamman malamai da sunna a yanzu an je makabarta suna kokarin gyarawa suna kokarin gyara amma da yawa yadda ake sanya mamata a kamar yanzu kuskure ne shi na gan an zo da mutum in nan ne bakin kabari nan ne cikin kabari sai ga sai da mutum a gefe haka can kuma sai a dauke sai a ne shi ne abin da da yawa ake yi ko wanda kuma wannan kuskure shi ne abin da mala yake yake zai mana bayani akan wannan fakar in za ka mutum a kabari ga kabari nan ga wajen kai ga wajen kafafu to ana shigo da mutum kabari haka ne haka ta kasta wajen kafa a tsaye shi a sake ba za a shigo da shi a sake ijewa a sake abun nan ba yadda aka shigo da shi ta wani ba ta gefe ba ta wurin kafa haka za a shigo da shi ana shigowan kuma sai dai a sashi kuma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shine a tabbatar cewa kafafunsa su suka fara taba kasan kabari kafin jikin su zuwa sauran kansu an fahimta ku so da yawan an je in an je in an je janaza za ga in akwai malamai wani lokaci za ga suna suna jazzama ana ana gyara ana abin nan ya zama wajibi a gyara irin wannan to shine mala nan ya yi wannan fakara ke cewa sunnatu abin da yake sunna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idkhalul mayyit min mu'akhkharil qabri shigar da mamaci daga can ƙarshen kabari wajen kafa mene dalili yace li hadithi abi ishaqa saboda hadisin abu ishaq abu ishaq Allah maɗaukakin sarki ya ji kan shi gafarta mishi yake cewa awsal hadithu an yusalla alaihi Abdullahi bin Ya ce ɗaya daga cikin manyan tabi'ai al da zai kafin ya rasu sai wasiya cewa in ya rasu Abdullahi bin Yazid shi zai masa sallah ya bar wasiya cewa in ya rasu Abdullahi bin Yazid shi zai masa shi zai masa sallah wannan haka magabata suke tun daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi har da zangaru kaga mutum ya bar wasiyar wani zai masa sallah wani shi zai masa wanka wani shi zai sa shi a a kabari duka ya bar wasiya ya'yana in na rasu ina so su zauna a guri kaza ai kaza kaza kaza haka mutum yake barin wasiya yanzu da yawa ba a irin wannan wuce wasiya ko ana wasiya ne akan abin da aka bari na na na dukiya Allah ya sa mu gani yace shi Imam Al-Harith shi sai bar wasiya cewa Abdullahi bin Yazid shi zai man sallah fa salla alaihi da ya rasu Abdullahi bin Yazid din ya zo masa sallah yace da aka zo sanya sa cikin kabari sunna adkhalahu al-qabra min qibali rijlayhi al-qabri sai sa aka shigar da shi kabari ta inda ta wajen kafafun kabari ta nan yasa aka shigar da shi cikin kabarinsa Sai an gama shigar da shi wa qala sai yace hada min sunna. yace kun ga abin da nayi nan to wannan yana daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta wannan abin da wagana yana shi yana daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaki akhrajahu ibn abi shayba fi al-musannaf wa abu daud wa min tariqihi al-bayhaqi wa qala hada isnadun sahihun imam bayhaqi yace wannan isnadi ne ingantacce yace wa qala qala hada min as-sunnah yace kuma shi ya sahabin yace wannan yana daga cikin sunna yana nuna cewa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qultu mala alhani yake cewa thumma rawa lahu shawahida min hadith bin abbas wa ghairi sannan irin wannan aikin an rawai shi da ya shaidu daga sahabi abdullahi dan abbas da wani abdullahi dan abbas wajen mutanen da suka rayu suke rayuwa a madina waɗanda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar su a cikin garin madina da kewayen mana haka suka ga sahabbai suke haka kuma wanda suka biyo bayan suka ga haka aka ci gaba da yi so da karantarwa ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kamar yadda muka faɗa nan duka bayani ne malaki akan abin da ya shafi musallul hadith ki shafi na 192 sai ke wa ibn sirina yace ya tabbata daga ibn sirin ibn sirin aka ce ibn sirin kada aka yi shiru ana nufin Anas ibn sirin sau da su ne akwai Muhammad ibn sirin akwai anas ibn sirin dukan su tabi'ai shi anas ibn sirin anas dan malik ya sa masa suna anas kuma ya sa masa alkunya irin sa abu hamza an gane ku haka yana makusanci ne sosai na anas dan malik Allah ya kare da a gare shi to ibn sirin anas ibn sirin sai yake ba ya kare yake kuntu ma anas fi janazati yace na kasance tare da Anas ɗan Malik a wata janaza ina ba mu labarin abinda malamin sa sahabi ko yace fa amara bil mayyit sai Anas ɗan Malik yana tsaye akan kabal sai ba da umarni abinda za a yi da wannan gawan da aka zo da shi yace fa sulla min qibali rijlil qabri sai ce a sanyo masa gawan daga wajen kafafun A sanan za a shigo masa da gawa in ji Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya tsara yadda a gare shi sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Imam Ahmad ah, da Imam Ibn Abi shaiba duka sauran wannan hadisin da sanadi wanda yake ingantacce an gane ku to kaga wannan yake nuna cewa wannan ita ce sunna to aka ya zama wajibi mu gyara an je makabarta za a sanya gawa a kamari musamman waɗanda waɗanda su ne suke suka fi kusanci da shi gawar sai su yi gyara in za a sanya gawa a kautar shi a ku zo da shi ta nan a shiga da shi a sanya shi wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar shine abin da sahabbansa ne masa umarni da isar da sako suka karantar ba yake musu li ballighu shahidu minkum al-ghaiba ba yace wanda yake yake halarci a cikin ku ya isar ga wanda baya nan to sun isar ko Allah Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu aladan su fakara ta dari da da malake wa yu'jalu al-mayyit fi qabrihi wa yuj'alu al-mayyit fi qabrihi ala janbihi al-ayman kuma an sanya mamaci a cikin kabari to ana sanya sani a gefensa na dama ana kwantar da gefensa na dama ya zama shi ne a ƙasa wa wajuhu qubalatal qibla fuskansa zai yana kallon al-qibla wa ra'suhu wa rijlahu ila yaminil qiblati wa yasari kansa da kafafunsa zama ɗaya na daman al-qibla ɗaya na hagun al-qibla na kallon al-qibla yana kwance a gefensa na dama kansa na kallon kudu kenan ku, kafafunsa na kallon arewa haka ake binne mamaci yace ala hadha jara amalu ahli islam min ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ila yawmina hadha yace akan wannan ne dukkan ma'abota musulunci suka rayu akai tun daga zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har zuwa wannan lokaci an gane kuma ka'idar kenan duk abin da ya aka ce addini ne to dole a same shi a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai addini ne an gane ku duk wani aiki na ibada dole wanda daga nan yake zuwa in daga nan an aka bincika sai ga ba su san da shi ba to shine sai ya ce fa huwa raddul ko ba ka ba sai a mayar ma wanda ya zo da shi ya to wannan naka ka ce addini ne ka ce ibada ce kuma kuma kuma ba san da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba bai san da shi ba sahabbansa ba su yi wa san da shi ba to rike kayanka mu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka ya ishe mu an fahimta ku yace wa hakaza kullu maqbaratin ala dhahri al-ard aka dukkan wata makabarta na musulmai a bayan kasa haka kamata ya kasance alai kaza fil muhalla aka malam ibn hazm ya jazama a cikin lissafinsa al-muhalla wa ghayruhu da waninsa Allah madaukake sarki ya ji kauce gafarta musu to haka ake sanya haka ake sanya ake sanya mamaci a cikin kabari insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala za mu dasa aya anan in muka haɗu zama ta gaba sai mu yi magana insha Allah akan abin da kuma ake faɗa lokacin da za a sanya mamaci a cikin a cikin kabari ba me za a faɗa wani addu'a ake ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma menene hukuncin akwai abin da za mu ga ana yawan yi wanda da yawa daga cikin daga cikin mu musamman mu da muke da cewa ahlus sunna mu ko mu da mu da yi ba shine bayan an binne mutum ka gana shi ba kasa so uku tafin hannu su uku ana zubawa a kan kabari ko da yawa ahlu sunna za ga wasu ma kyaman abu suke suna ganin kamar wani abun nan ne duka za mu ji matsayin su da ya ake yi da sauransu amma dai sunna ce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yadda ake ne akwai matsala wanda za mu je ake yi insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya kai mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira na'am akan al-qibla. na'am a'a ce fuskan mamaci yana kallon al-qibla. eh gabas kenan sai ce kai yana kallon nan